Kamfanin Apple ya sayi manhajar tantance waƙoƙi da ake kira Shazam, wadda aka kirkiro a Birtaniya wanda ke zama babban ciniki da Apple ya taɓa yi. Ita dai Shazam fasaha ce da ke baiwa masu amfani da ita damar tantance waƙoƙin da suka a gidajen rediyo ko wasu kafofi na daban. Apple dai ya ce manhajar za ta samu shiga cikin sauran kayayyakin da yake sayarwa na waƙoƙi. A cewar mai magana da yawon kamfanin Apple, tun lokacin da aka kaddamar da rumbun manhajoji na Apple da ake kira App Store. Shazam ya zamanto ɗaya daga cikin manhajojin da suka yi fice, wanda a yau miliyoyin mutane suna amfani da ita a duk faɗin duniya kan kafofi daban-daban. An ƙirƙiro manhajar Shazam a shekarar 1999 kuma ta samu haɓaka lokacin da aka fitar da rumbun manhajojin Apple na iPhone App Store a shekara ta 2008. inda take samun kuɗin shiga ta hanyar aiki mutane su sayi waƙoƙi a aikin. Ya zuwa yanzu dai, babu tabbacin yadda Apple yake shirin yin amfani da Shazam a kafarsa